daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar najeriya za ku iya sauraron mu a tashar a africa na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalal fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga cewa za ku iya samun mu a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 12 ga watan Oktobar shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato biyan na safe kenan agogon Ghana. Karfe ɗan dare a nan Washington DC ga kanan labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan kungiyar IS ne da alhakin harin da aka kai kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar. a jiya laraba hukumar zaben kasar kenya ta ce duk mutane takwas inda da suka tsaya takarar shugaban ƙasa a watan agusta ta su sake tsayawa takara a wannan zaben da za a yi a jiya laraba ne shugaban amurka donald trump ya bayyana koriya ta arewa a matsayin matsalar da dole sai an yi maganinta to rundunar sojin najeriya ta ce ta dakila wani harin da 'yan kungiyar boko haram suka kai a garin goza da ke jihar borno inda suka kashe da yawa daga cikinsu ya ce wasu yayan kungiyar boko haram da suke kokarin kai hari ga jami'an sojanmu da ke garin goza sun ji ba daɗi saboda yadda muka yi masu har muka hallaka wasu guda goma sha biyar daga cikinsu masana a fannin dokokin zaɓe na ci gaba da tsokaci kan janyewar jagoran 'yan adawa raila odinga daga zaben shugaban ƙasar da za a sake a wannan wata na a kenya ai yanzu ba magana electoral ake ake ba ana maganan kotun kololo ne nasu supreme court nasu ne ta ba da hukunci a 1 september ta rushe zaben da aka yi na shugaban kasa kuma ta ce a sake yin zaben a cikin kwana 60 muna kuma tafi da shirin domin iyali wanda grace alheri abdu za ta gabatar amma da farko ga labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce mayakan ƙungiyar is ne ke da alhakin harin da aka kai kudu maso yammacin jamhuriyar niger wanda ya kashe sojojin amurka hudu haka kuma sabbin bayanan da aka samu su nuna cewa wasu 'yan ƙauyen da aka kai harin sun taka rawa a jiya laraba wata mai magana da yawon ma'aikatar pentagon lieutenant colonel michelle bandaza ta faɗa murya amurka cewa mayakan is su ne suka kai harin kwantan bauna kan sojojin amurka da nijar ranar 4 ga watan oktoba wanda kuma ya kashe sojojin nijar hudu dakarun amurka na musamman da ake kira green berets sun kammala wani taro da wasu shugabannin ƙauyen kenan suna taka zuwa motocinsu a kai musu hari a cewar wani jami'in amurka wanda ya magana da murya amurka kan batun amma ya nemi a sake sunansa ganin cewar har yanzu ba a kammala binciken ba ma'aikatar tsaron Nijar ta tabbatar da faruwar musayar wuta a kusa da ƙauyen tango-tango da ke yankin talaberi sojojin Nijar takwas sun raunata a harin haka kuma sojojin amurka biyu su ma sun samu rauni kuma an ɗauke su zuwa ƙasar jamus domin kula da lafiyar su. a jiya laraba hukumar zaben ƙasar kenya ta ce duk mutanen takwas da suka tsaya takarar zaben shugaban ƙasar na watan agusta waɗanda daga baya kotun kolin ƙasar ta soke za su sake tsayawa a zaben da aka shirya a sake yi a ranar 26 ga watan oktoban nan wata sanarwa daga hukumar zaben da ake kira iebc ta ce har yanzu sunan ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa raila odinga na dan daram a kan ƙuri'ar zaben ta 'yan takara duk kuwa da sanarwar da ya bayar ta cewa ya janye daga zaben dubban masu zanga-zanga sun yi maci akan tituna jiya laraba a babban birnin nairobi kwana guda bayan da odinga ya sanar da cewa ba zai tsaya zaben ba odinga sha nana ta cewa zai kaurace wa zaben ranar 26 ga watan oktoba idan har hukumar zaben kasar ta canja jami'an zaɓe ba da ya zarga da tafka magudi a zaben da aka gudanar a can baya duk da haka hukumar zaben ta ce wasiƙa kaɗai da ta samu daga odinga ita ce wacce a cikinta ya bayyana damuwarsa kan tsarin zaben a jiya laraba ne shugaban amurka donald trump ya bayyana koriya ta arewa a matsayin matsalar da dole sai an yi maganin ta. a lokacin da shugaban yake tare da Prime Minister Canada Justin Trudeau a ofishinsa da ke fadar White House. Trump ya ce tabbas zan yi abin da ya dace ga Amurka da kuma abin da ya dace ga duniya baki ɗaya. A halin yanzu kuma, ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa, Ri Yong Ho, ya zargi shugaba Trump da shi ne ya soma kunna wuta tsokanar janyo yaƙi a yankunan Koriya, bayan da ya barazana cewa Amurka za ta ruguza Koriya ta Arewa idan har ta kai mata hari. Trump da ya yi wannan barazana ne a lokacin da yake jawabi a gaban babban taron shugabannin kasashen duniya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a watan da ya gabata. A daidai lokacin da shugaban na Amurka ke tunanin amfani da karfin soja kan Koriya ta Arewa, sojojin Amurka da Japan da na Koriya ta Kudu sun gudanar da wani atisaye don tsoratar da Koriya ta Arewa inda suka yi ta harbin makamai masu linzami daga gabashi da kuma yammacin gaɓa zirin koriya a ranar talata shekaran jiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc gobarar dajin da ake fama da ita arewacin jihar california ta amurka ta ci gaba da faɗaɗa a jiya laraba yayin da iska ke kara rura wutar abin da ya wa jami'ai kwashe mutanen da ke yankin wutar masu hasashen yanayi sun ce a yau alhamis za a samu karin iska mai karfi a yankin arewacin california wanda zai sa duk wani kokarin shawo kan wutar mai curi har guda 22 da ke ci a arewacin birnin san francisco ya fuskanci wahalar samun nasara jami'ai sun ce zuwa yanzu mutane 21 ne suka mutu wasu kuma sama da 300 an neme su an rasa duk a dalilin gobarar layukan wutar lantarki da suka faɗo na ci gaba da kasancewa akan tituna unguwanni da wutar ta laƙume yayin da 'yan kwana-kwana ke ƙoƙarin kashe gobarar 'yan sanda sun rufe hanyoyi masu yawa domin hana mutane shiga yankunan da gobarar ta lalata waɗanda suka hada da kadada ko kuma hekta dubu sittin da tara a cikin yankuna ƙananan hukumomi da, da, wasu yankunan jihar daga ƙarshe ƙasar turkiyya na neman a dawo da dangantakar da ke tsakaninta da amurka kamar yadda take a can da biyu bayan zama ɗarɗarɗin da ke tsakanin ƙasashen biyu ƙawaye a ƙungiyar tsaro ta neto da yake jawabi ga gwamnonin lardunan ƙasar a ankara firaministan turkiya binali ildrim ya ce fatanmu shine dangantakar da take tsakaninmu ta dawo kamar yadda take a cikin gaggawa turkiya ba za ta ki amfani da tunani ba a lokacin da ake samun saɓani ba dangantaka ƙasashen biyu ta yi rauni biyu bayan kama wani ma'aikacin ofishin jakadancin amurka metin tupus wanda ake tuhumarsa da laifin ta'addanci da ke alaƙa da yunkurin juyin mulkin da bai samu nasara ba a shekarar ta gabata ga shugaban turkiyya recep tayyip erdogan zaman tankiyar da ya yi sanadiyar kasashen biyu su dakatar da bayar da biza a tsakaninsu labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to rundunar sojin najeriya ta ce ta yi nasarar dakila wani hari da 'yan kungiyar boko haram suka kai a garin goza da ke jihar borno inda suka kashe wasu daga cikin su tare da kwato wasu manyan makamai shugaban rundunar soji ta operation lafiya dole manjo janar ibrahim attahir ne ya bayyana hakan tare da wasu nasarori da suka samu a wani taron manema labarai kamar yadda ya fara faɗi a farkon rahoton haruna dauda biyu ya ce wasu yayan kungiyar boko haram da yi kokarin kai hari ga jami'an sojan mu da ke garin gozas sun ji ba daɗi saboda yadda muka yi masu har muka hallaka wasu guda goma sha biyar daga cikin su muka kuma kwato wasu makamai masu ɗimbin yawa daga hannunsu tare da wata mota kiran pickup wadda kafa mata bindiga irin mai kakkabo jirgin sama kuma wasu kayayyakin faɗaɗe da dama yanzu haka mun riga da mun kwato su ya ce mafi yawan aika-aikan waɗannan mahara 'yan gungiyar boko haram ɗin yanzu ya karkata zuwa kan fararen hula wata 'yan gurin hijira da ke samun mafaka a sansanoni daban-daban ya ce akwai sai 'yan gungiyar boko haram ɗin guda goma da suka mika kansu da kansu yayin da kuma suka samu nasarar kwato wasu 230 daga hannun 'yan gungiyar boko haram ɗin wanda kuma suka mika su ga sansanonin 'yan gudun hijira. Major General Altahri ce sun samu nasarar kuma kashe wasu kwamandojin Boko Haram guda biyu da ake kira Abdu Kawuri da kuma Abubakar Benishek a wani aiki da suka yi ranar 1 ga watan Septemba 2017 a wani ƙauyen Alafa da ke karamar hukumar Bama a jihar Borno. Yace sun kuma harbe wani sanannen kwamandan 'yan kungiyar Boko Haram din tare da wasu guda biyu wanda suka mutu daga bisani sakamakon gama da suka kai da jami'an sojan su a karamar hukumar magumari da ke jihar borno ya ce sun kuma kashe wasu 'ya'yan kungiyar boko haram din guda biyu akan iyaka tsakanin najeriya da kamaru inda sauran 'ya'yan kungiyar boko haram din suka arce ya ce abin takaici a ranar 8 ga watan Satumban 2017 an kashe wasu mambobin sibiliyan JTF guda shida sakamakon wani harin kunar bakin wake da kai kan wani sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Gala. ya ce sakamakon irin yadda muke ci masu da yawa daga cikin 'ya'yan kungiyar boko haram din sun tarwatse wasu kuma da suka samu arcewa suna kokarin shiga sansanin 'yan gudun hijira ne dan sajewa da su amma mun samu nasarar gano guda goma sha takwas daga cikin su da ma masu taimaka masu suna nan a hannunmu ya ce rundunar ta kuma kame wanda ake cewa audu suman dan shekaru ashirin da haihuwa wanda kuma ke da nakasa wato ma'ana gurgu ne a garin doron baga wanda ke kai ma 'ya'yan kungiyar boko haram din bayanai wanda ya ce zagayen hannun su su. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. ga adawa sai su shawa cikin dawa filin daga To a gane ma wani labari ne da ke da nasaba da wannan inda bangaren marasa ranjaye a majalisar dokokin kasar ya nemi gwamnati ta yi karin haske dangane da ikirarin da gwamnatin Libya ta yi cewa akwai 'yan kasar Ghana da dama a cikin mayakan ISIS ko da yake gwamnatin ta ce tana binciken wannan lamari. Daga Accra ga rahoton Ridwanullah Muktar Abbas. babban mamban kwamitin majalisar akan harkokin waje samuel okujetu ablakwa a wurin wani tare manema labarai ya ce attorney janar ɗin ƙasar libya ya fito da da wani rahoto watan jiya da ke nuna cewa ɗiyan ghana ɗari suke sahin gaba na ƙungiyar mayakan isis ya ce yin shiru da gwamnati ta yi game da lamarin na da damuwa ainihin. ghana must take steps to ascertain to what extent ya ce gwamnati ta ɗau matakan tabbatar da har wani irin matsayi ɗiyan gana suka kai in har rahoton ya zama tabbatacce zai yi al'umma wata ƙasa na ɗaukar kansu matsayin 'yan ghana suna amfani da fasfon ghana don shi mu ba muna yanke hukunci a wannan taro ba ne amma muna buƙatar gwamnati ta ɗau matakai ta duba cikin lamarin nan ne amma fa in a gaskiya rahoton da ofishin attorney general kasar libya ya fito da shi ya zama gaskiya da duk mutanen da aka kama suna ikirarin su 'yan ghana ne cikin hanzari sai an nemi sa'annan jami'an tsaron ghana su yi musayar labarai da takwarorinsu na libya akan yadda aka ɗauki ɗiyan ghana in lalle 'yan ghana ne da nufin sanin yadda aka yi da su sai dai shugaban kwamitin bangaren masu rinjaye frank anodon ya ce gwamnati na sani da wannan labari kuma tana gudanar da bincike tare da sa hankali sosai a cikin hurɗar ghana da ƙasar libya da Eh, a wurin ma'aikatar harkokin waje wato gwamnati kenan wannan ba wani sabon labari ne ba gwamnati na sane da shi mun yi bincike sosai abin da ke da muhimmanci shine ma'aikatar na gudanar da bincike don shi a ce wani ya yi zargin cewar hukuma na sane amma ba ta yi komai ba shi a nan kocin abin da ke da muhimmanci mu faɗa a cikin wasu ababa ne cewar irin wannan rahoto in baka gani ba ba ka da wani abin da za ka iya cewa wani ƙwararren sha'anin tsaro a cibiyar zama lafiyar ƙasa da ƙasa da kuma ba da horo ta kofi anan dr kwesi enin ya tsangwami marasa jayi a majalisar dokoki da cusa tsoro da razana cikin jama'a a dalilin wannan taron manema labarai da ta yi ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To masana na ci gaba da tsokaci kan janyewar da jagoran 'yan adawar Kenya Raila Odinga ya ce ya yi daga zaben shugaban ƙasar da za a sake a ƙarshen watan nan. Kuma Ibrahim Abdulaziz ya ji ta bakin wasu daga cikin masanan kan wannan dambarwar siyasa a wannan rahoto da ya haɗa mana. Barista Kasim gaidam masanin haka zaɓe ne na ƙasa da ƙasa ya ce akwai hadari game da matakin da Raila Odinga ke son ɗauka. Gaidam da yanzu ma shine sabon kwamishinan hukumar zaɓe INEC a jihar Adamawa ya ce matakin na Odinga tamkar neman jan kafa ne. Wato abin da shi dan takarar nasa kenan wato shi Rela Odinga yi din yana dangana da wato kamar section 138 ne na electoral act nasu na Kenya wanda ya ce idan ɗan takara wanda zai tsaya zaɓe ya rasu ko kuma ya janye kamar yadda shi ya yanzu kenan. To wannan section din ya ba da ya yanci ma ya ce wato Zaɓen nan fa ba za a yi ba sai a ɗaga shi tsakanin lokacin da ya yi withdrawing din zuwa na kwana 90 ke 90 days kenan saboda a yi fresh election to abin da bai duba bai ba tsaya sun duba ba shine ai yanzu ba magana electoral ake ake ba ana maganan kotun kololo ne nasu supreme court nasu ne ta ba da hukunci a 1 September rushe zaben da aka yi na shugaban kasa kuma ta ce a sake yin zaben a cikin kwana 60 to shine yanzu sai aka sa zabe kuma kwana abin nan 26 na wannan wata kaga wato suna kokarin bin umarnin kotun kololon kenan supreme court nasu din kenan shi kuma yanzu su dinga dan suna dangana da wannan section na electoral act wanda hukuncin kotu ya riga ya share shi kuma shi kasan ya ce ya janye ne amma bai rubuta wasiƙa ya ce ya janye ba har yanzu to koya makomar zaben za ta kasance idan aka yi babu odinga har layo ga kwamishinan zaben barisa kasim gani gaidam abin da ake damuwa shine a yi zaɓe lami lafiya ba wani kashe kashe ba ɓanna ba komai wanda talaka ba zai je kashe kashe a kashe ba kai ne karatun da za ɗauka shine duk abin da ba za a yi a gama lafiya wato bayar daɗi. shi ma dai wani masanin abdullahi firembe ya ce ai akwai buƙatar 'yan siyasar afirka da su ɗauki darasi daga zaben shekarar 2015 da aka yi a najeriya. in ka duba yanzu najeriya ta zama abin ba da misali. Shugaba Goodluck Ebele Jonathan wanda aka ce ya faɗi zaɓe tun ba a gama kidaya ba ma ya ce shi ya yarda ya faɗi kuma ya yi mu baya to da ya kamata mu wa Afirka mu yi ƙoƙari mu ga cewa lalle irin waɗannan abubuwa mu yi shimfiɗi mai kyau na shiga zaɓuka wanda ba za ka iya ba wa ɗan adawa ƙofan ma ya ce zai koka da kai ba. Ibrahim Abdullah Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. ana tare ne da sashin hausa na murya amurka a nan washington dc yanzu kuma agogona cewa karfe 1 na dare ne da minti kusan 17 ga grace alayar habdu da shirin domin iyali ya allahu ya allah na roka allahu ni kai ne na roka ba roki ka ton ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin barista zanna bukar Mustapha wanda ya samu lambar yabon Majalisar Ɗinkin Duniya ta Zansen da ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa 'yan gudun hijira. Barista Zanna ya samu lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da ƙananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram. Makon da ya gabata, na nemi sanin matsayin ilimin yaran da makarantarsa take yayewa a jarabawar ƙasa sai ya bayyana cewa. Yaran su duka fara da su a shekara biyu da bakwai da na sun gama. Su talatin da nan da suka gama dukka sun samu sun kware sun ci jarabawansu yanzu muna fatan su je university. Kuma abin da nake son in gaya miki. Hmm. Wannan kuɗin da aka ɗauka aka ban na cewa wannan dinnan a kan yaran nan zan ba da safi university a biya musu duk abin da zai kama a gama duk lokacin da za su yi registration first flow a cikin wannan kuɗin su gama har su kai wasu nan su gama. A ramin bayani akan wannan lambar yabo da ka samu. To, wannan lambar yabo dai ana baiwa duk wanda ke kawo masala zaman lafiya. da kuma wanda ya tallafa ɗan uwansa yadda yake cikin damuwa kamar marayu da kuma mata yi da suka rasa mijinsu to wannan allah ya sa yau allah ya ban ba komai ba daɗin da muke ji yau a waye gari a ce kamar majalisar ɗinkin duniya ita ce da yake babbar ƙungiya ta duniya yau a ce ta yaba cewa abin da take yi kai gwarzon su ne to wannan abin ni ya ƙayatar da ni mafi kuma shi ne in aka dudduba suwa suka fara samun wannan abubuwa yau in ya aka duba duniya a ce matar na amerika yadda kuma ita ke fat wanda ta fara ta farko da ta saba zama cewa na nufin human rights commission in wannan ta fara samu kuma in ka zo kasan afirka sai a ce kamar mwalimu julius murele sai na tanzania na da wannan sun tabbar irin sunan su ta wani sun yi kwaranci da wannan abubuwa ta tallafawa mutane da kuma yin yin irin gaskata abubuwa da suke so yau a ce a waye gari yau an kai suna na a ce an kai wannan shi ma abu ne da ce wannan zai ɗau wayan su maganganun kan ƙanana da yake cewa ah, kai zuwa ne ne kai yara ne a aka yi abin nan ne da yin nan nan ban taɓa yin ban aikin da nufi ba. Ni zaman doya ne na kai na kuma tukuna na ɗaukar wannan ɗin nan shekaru goma da ya wuce na cike ba na yin haka gari da abin da zan tallafa a na ko a nan na fara wannan kuma nake gaya nake nan ba ni da wani abu a duk duniyar nan ba wani in ba a cikin maiduguri ba ba ni da gida ba ni da kome duk abin da muke da shi a duniya ina cikin yanzu ke. to ni ina da ina fatan cewa duk abin da zan yi kuma duk rayuwa na a nan gama to don haka shi ne sa in ce to da za mu yi mu tallafa a junanmu mu taimaka kanmu a nan yawan garin ƙarasa har lokacin da Allah zai nuna E wato barista ka taimaka wajen shiga tsakani har aka samu sakin 'yan matan sakandaren Chibok da dama a shekara ta 2014. Ya kai iya cimma wannan guri kuma yaya za ka iya tallafawa wajen ganin an sako sauran 113 nan da suka rage yanzu a halin yanzu? To, wurin fara da nan 113 da suka yi magana. Eh. Na tsaya, ga wannan abin da ya faru a nan in ana magana gaskiya ana magana mutane kamar miliyan kudu suka bar matsalolin su wasu sun bar sun bata wasu ba su yan wajen da yayan su suke ba wasu ba su matan su ba wasu ba su gani su ba to wannan halin muke to kuma wannan abin shi ne yasa akwai za su je yau su je a IDP camp nan zaki da yaro gare ni shekaransa biyar bai ma san sunan babansa ba balle ya san ma ya san yarensa ko ya san ma wani addininsa amma yau a zuwa ce a wayannan halin da nake ake ciki wayannan yaran za ki same su sama da dubu shida ya za a kai su yaya za a yi da su to wayannan abubuwan shi ya fi irin damuwa amma abin da nake nufin wannan duk wani abu da aka fara dole za a fara shi da ɗaya in aka je abin yana farfadawa to mun je na ɗaya an karɓo ishirin da ɗaya wani na to in aka je na biyu an samu 82 sun ga duk wannan abubuwan ta yi yana ta ya ya abu to idan da fatan ne a je saura da yake abin yana farfada ne sai a biya tafi a bar kowa da kowa za a yi hannu a'a yanzu abu da ake eh a jefa kashe da su za ta ga Allah kada ta ba wani a tsakanin wannan ko a ce yau in nan ba a yi ba su sa gome wannan abubuwan ya fi muhimmanci da a ce yau a'a mu je ga wani sai wani to wannan abun ba bai cikin ah, al'adar da biyan immigration nan mediation din nan yadda mun sulhu tafiyar sulhu in eh. ana neman sulhu farfadawa ake a sa kowa da kowa to shi ne halin da ake ciki kuma halin da gwamnati amma ni na ɗaya ba gwamnati ne ban yawa ban yawa ake ban ma yi wa kowane gwamnati ba ake balle ma ce na ina yi a ina yi wa gwamnati ne to ina nan ne na kaina to amma wannan ya tsakanin nan da aka yi ana nan ana tattaunawa da kinji wannan matan ya fita matan nan ta faɗa kuma sun ji yadda layi layi Muhammad ya faɗa to wannan sun ce ana yi to ba ba dama kuma wai ba wani abin da ya ce in ne ce ana yi mun kin ga ba wani abin nan ba yake kuma sun faɗa can kuma an yi da mutu tana yi ana yi. E, ka san abin da ya sa su 'yan matan cibok dinnan sai ka ce sun zama alama ce ko kuma 'yan matan Chibok dinnan sun riga sun zama idon duniya. Kwarai, kwarai. To, na abin da nake so in gaya miki wannan sun ga kamar yanzu a South Africa lokacin da aka yi wannan. Mm. Ai ba fara yabawa ba sai da Nelson Mandela yake na gafartawa. Duk wanda ya yi mai kuma sani da aka yi aka rige ne na kara 27 na ya ce. Mm. ba ni kuma na manta da ya faɗi aka sai ta gabbon ta to ina son ta baki wani tabbaci da kuma na wannan mm. wannan abin bai fara faruwa ba duk duniya an ce yan boko haram nan abin nan ne terror ne da sun ne ba ma wanda ya yi sai buɗe ba ke ce wannan haka za a yi amma ina so in yi idan ba ƙarfi gwiwa da shugaban ƙasa ya je united nations nan ya a musu cewa ina so in yi sulku da su nan ababen duk bai faruwa da bai faruwa duk wani abin da wani ya yi bisa ga wannan ya kamata duk in za a yi bayarwa a bai wajen shugaban da ya je can ya yi wannan magana domin shi ne ya sanya duk abubuwa da ya ya faru akan wannan dinnan aka rufe kunne inda abin da ya faru akwai abubuwa kyau uku da ya fito a cikin wannan sulhu da aka na ɗaya sun fara yawa jira magana na biyu matan nan an karɓo su dari da a ce dari da wani abu an karɓo dari da wani abu to na uku matan nan duka da suka zo bawon da aka yi lalata da ita. Barista ya yara sun zo da ba ma da ciki ba har da goyo kuma a ce ba wanda aka yi lalata da ita. kai ma ka san a cikin su akwai waɗanda suka zo da jarirai a hannun su da ya faru mm. duk wanda muka karbo da ni wanda wani duk wanda muka karbo eh wancan waɗanda kuka karbo wancan lokacin ko Yawwa. eh eh na fahimta eh to Allah ba da lada ya kuma ba da nasara ya kuma tabbatar da kyakkyawan niyya nan kuma za mu sallama da bakon namu barista zannabukar Mustapha wanda ya samu lambar yabo ta hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ilmantar da ƙananan yaran da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Yanzu a madadinsa da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a da sauran 'yan mata ɗari da goma uku da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram da danginsu lafiya da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. kuma da lakafin karkare shirin ga wata sanarwa aka wayi gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista matan kwamishina matan tarakta matan wace ce su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka su cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jihe ba koyi ba kowa masu kalli ba mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin kabir usman kenan ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani sashin hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku Da fatan za ku kasance tare da mu ga Sarfila Hashim ya dauda labarai a takaici. To a takaice ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan kungiyar IS ne ke da alhakin harin da aka kai kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar wanda ya kashe sojojin Amurka hudu. Haka kuma sabbin bayanan da aka samu sun nuna cewa wasu 'yan ƙauyen da aka kai harin sun taka rawa. A jiya Laraba wata mai magana da yawon ma'aikatar Pentagon Lieutenant Colonel Michelle Bandaza ta faɗa murya amurka cewa mayakan is su ne suka kai harin kwantan ɓaunar kan sojojin amurka da nijar ranar 4 ga watan oktoba wanda kuma ya kashe sojojin nijar hudu a jiya laraba hukumar zaben kasar kenya ta ce duk mutane takwas inda da suka tsaya takarar shugaban kasa na watan agusta waɗanda da a baya kotun kolin kasar ta soke za su sake tsayawa a zaben da aka shirya sake yi ranar 26 ga wannan watan na oktoba masu aro da haka kawo karshen shirin nan baki daya wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kina agogon Ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shiri da izinin Allah yanzu madadin Sarfil Hashim Gumel da ta ne gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin sai kuma injiniyan mu Jimmy da ta mana sautukan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai mu ce sai an jima a shirin na hatsi idan Allah ya kai mu sunana Mahmud lalu.